Premier Radio. ga mu a cikin zaure wanda kai kuma sarki za ka gwada mana irin taka fasahar waƙoƙin ba ta yayyanka da iyayenka kaka da kakanni ba ka zama sarkin kotsin sarkin kano tun zamanin mai martaba sarkin kano alhaji ado bayo ka zo ka haɗu da zamanin mai martaba sarkin kano muhammadu sunusu na biyu yanzu ga ka a zamanin sarkin kano muhammadu ado bayo ko kuma a ce aminu Amina Ado Allah ya taimaki sarki Allah ya ƙara sarki lafiya waƙar ka wadda kai wa sarki bayan ya naɗa na a sarki bayan ya naɗa ka ta sarki ya ma kake cewa baban shamaki bi da arna ado ba ya rasan kano baban shamaki bi da arna ado ba ya rasan kano tabaraka allah wahidin ka taimaki ado san kano ka raba shi da sharin duniya baban shamaki bi da arna ado bayar ni na ji waɗansu suna faɗe gidan kotso ya mutu wannan batu ƙarya suke tun zamanin alo muke ya'ya jikoki muke kuma hayya mu ne dai ruwa ya koma kwari gobe na asan na ruwa ya koma kwari be na asan na baban shamaki na solo sai zakin duniya sarki ba maka gadda ba a yi maka ga na solo sai zakin duniya sarki ba a yi maka sarki ba a yi maka gare da ma'abika abika a zauna lafiya baban shamaki har na Ana ban baban shamaki, sarfi murda sara kuna ada. Ana ban baban shamaki, sarfi murda sara kuna ada. Karfi, ban sha shamaki bi da arna. Sarki. sarki murda sarakuna da ƙarfi eh. amma ba ku kafa za su yi da sarakunan ya hulɗe su ba eh. ya yi ƙarfin mulkin sa da yake da ya ce iba mai ya ce iba mai tanka kuma ta a baya ce sarki ba a masa ba a masa gardama in kuma ana so to a bi shi a zauna lafiya wannan waka ita ce mabudi lokacin da aka sanda aka nada ni naje nuna wa sarkin Kano Ado yayi sabon sarkin Kotso wannan wakan naje da ita kuma da can ana ta kuma lokacin eh, lokacin da naje ne wannan galadi galadiman Kano mu riga ma yi, in zo da daddare in masa wannan kiɗa kai masa ne masa to ana ta rade rade da wai a baya ana cewa gidan ku ya mutu eh, ashe ƙarya ne dai kariya ne mana dan da yi mun gani koma kwari kuma banda ma dai yanayi na rayuwa Allah na tuba yau shekara goma sha wajen hudu da na ɗani na samu rashin waɗansu da yawa da yan uwa Mai mai martaba ko kuma in ce rigayi sarkin kotso abdurrahman ya zayyana mana kaɗan daga cikin irin abubuwan da ya samu a lokacin sarki sunusi mm. ya ce fegi biyar ya eh, waƙa sarkin kano a eh, doci amma da da ƙarshe da ya rufe eh, bai ce ci gaba ɗaya ma har ya je maka har ya je maka kai a zamanin sarkin kano a duba yaro na'am kai ne sarkin kutsinsa na farko a zamaninsa na'am kwarai da gaske akwai inda ka yaba kyauta tukuci. eh akwai mana faɗi mu ji galadiman Kano ya ban mota daya sannan duk abin da nake samu yanzu cikin arzikin eh, sarkin ne da riga da shafkar da komai da komai duk na sarkin ne Allah ne sarki da ya naɗa ni duk albarkacin sa nake dan da bai naɗa ni ba da ba to na ji waƙar mai martaba ado bayero Allah ji kansa to da aka taho bayan ado sai kuma sarki su na'am shi kuma wace irin ta suka masa to hanafan sasan kano baban shamaki da maso sarkin kano sunusu hanafan sasan kano baban shamaki da maso sarkin kano sunusu sarki uban sarakai mai kana mulkin kaya kai ya zaga duniya sarki ba irin kama da kai ana fatan sassan kano ba bayan shamaki yawa sarki mu daina ja haka ya karo mulki zai yanda ya su da ban zazan kano baban shamaki na rike yunka ka gaban duka sana kunan yunka kano da gaban duka kunan yunka sun kano jagoran sana kunan yunka kano gaba ɗaya ran zarafuna kasanka uban tafiyar sarakunan yanka san kano gaba ɗaya tafiyar sarakunan san kano gaba ɗin ana ba ta san ba shamaki da matun kano mun auna arziki Allah ya ba mu sarki kano ya bai sunu su ana ba ta san kano ba ba shamaki da kano wandara kai aka shaka dukan zagi a daji shi ke bayan sassan kado baban shamake wato kukan zagi a daji shi ke burkita namu namun dawa An yi shigo taro sarkin kano sunusi kai mu afuwa na dafa sarki <laughs> eh ai mu afuwa ana to kowa kace ta dan tsuma ka ai wakace ta tsuma ne kai eh, eh, ka gaba ta tsuma ka domin na ga kana yin ta kana irin eh, kamar ɗan giwa yawanci wani mai kallon mu da kuma masu sauraron mu da ji ko da duba agogo kasan lokacin da aka ɗiba wanga shiri yayi duk da naji Nasiru wa Khalil baya son mu tafi amma hali yayi dole mu tattare ko matsan mu don komai da lokaci muke sarki ruwa zai koma kwari kawo taba wakar mai martaba sarkin Kano su su da biyu to yanzu kuma mai martaba sarkin Kano Amina Ado Bayero shine sarkin Kano sarkin Kano wannan tabbatar ka taba masa Ado an taba mai kallon mu sai Allah ubangiji ya kai mu mako na gaba za ku ji mu da wani makaɗin amma yanzu zan bakku da sarkin kotsan sarkin Kano Aliyu Abdulrahman zai taɓa mana waƙar mai martaba sarkin Kano Aminu Ado Bayero. Rabagare da masa sarkin Kano Aminu sarkin Kano Aminu Ya raba da mana Ya

take salami. kalima ga makiya duka sai ladama ga makiya duka sai ladama